yawanci waɗannan mata dai sun samu wannan cuta ne sanadiyar rikicin boko haram inda wasu kuma aka yi musu fyaɗe ko kuma wahala ta sa su suka ba da jikinsu domin samun abinci ba tare da kula ko za su iya kamuwa da wannan cutan ba da yawansu sun yi zargin ba sa samun wata kula ko kuma tallafin abinci ko magunguna yaƙi da cutar da za su taimaka wa rayuwarsu abin da yake sa cutar ya ƙara cin jikinsu har ya kai su ga halaka bisa wannan ne suka yi barazana cewa za su ci gaba da bada jikinsu domin su samu abin da za su ci abinci da ma biyan kuɗin haya na wuraren da suke zama ga ma abin da ɗaya daga cikin waɗannan mata ta shida mu yan borno mun da muke ɗauke da wannan kwayan cutar muna cikin bakin a kula da mutanen mu yaran mu suna makarantu muna gidajen haya mafi yawa yanzu ba ma mahalli mu wannan abun boko haram ya kore mu daga gidajen mu mun dawo nan ba mu da abun yi ba mu da abinci wasu gidajen haya suke biya kuma ni nake sake gaya maka wannan abun in har gwamnatin borno bata tsaya mai kyau akan wannan abun ba in har yau a matsayina ni ya mace ba ni da wanda zai taimaka min ina cikin wannan damuwan tabbas in na samu wanda zai zo gare ni zai bani kuɗi tabbas zan bashi kaina shi wannan ya ci gaba da yaduwa kenan banda matsalar rashin kula da abinci kamar yadda waɗannan mata suka bayyana akwai kuma matsalar tsangwama da suke samu daga al'umma abin da ke sa su zama saniyar ware a duk inda suka samu kansu hassan mustapha wani jami'in kiwon lafiya mai yaƙi da wannan cuta ya shaida min a wata tattaunawa da na shi cewa gwamnati ta baro ƙungiyoyi masu zaman kansu hakkin kula da masu fama da cutar wadda kuma ta ne gaskiya da akwai ci gaba amma yanzu kan sai dai mu magananci baya shine na farko shine wato rashin kulawa muna da babban matsala babban daga daga bangaren gwamnati dan komai an bar masu ƙungiyoyi ne masu zaman kansu na farko ko maganin da ake amfani da shi din waɗanda a cikin kashi ɗari kusan kashi da 95 kan zuwa da wajen ƙungiyoyi masu zaman kansu suke ɗaukar nauyin magani jiha akwai wani suka so da suke ba na taimako amma kusan shekara uku na mace malam komai ba sai dai hukumomi a jihar Borno sun bayyana cewa suna bakin kokarin su wajen kulawa da waɗannan bayan Allah kuma suna sane da koke-koken da suke yi sunana barkin da Muhammad Sa'idu ni ne sakatare mai cikakken iko na hukumar kare yaduwan ciwon HIV da malaria a jihar borno so alhamdulillah wannan ya ba mu dama mun saurare su mun saurari koken su wasu tun da dawa muna da sani wannan kokokin wasu kuma yau ne Allah ya kaddara muka sani amma insha Allah kamar yadda muka musu alkawari za mu zanna mu mu duba mu ga yadda za a yi aiwatar da wannan insha Allah ko muna ga kamar dai nan da shekara wannan ko sai dai zama tarihi kamin shekara mai zuwa mun tabbata kan cewa sako sako ko ina sun samu wannan sako masana dai na ganin wannan babbar barazana ce ga hukumomi da ke yaki da cutar domin matakin da matan za su dauka zai iya mai da hannu agogo baya a gogarin yaki da wannan cuta bilyamin yusuf maiduguri arafai hausa